da addu'ar iyaye muka takama su suka ce Allah kiyaye ina ruwa na da koyon sa ido kuna ruwan ido magautan mu kuna ruwan ido ku daina sa ido ba daɗi na duniya ba ban yi abin da yaudara ba duk wanda yake ganin cewa abinda ita da so take ba laifi ba ne to da Allah muna so tun da yanzu ta rasu ya kawo uwar shi ta yi replacing ɗinta. Uwa ce kamar min da ya kamar baiwa a gidan nan. Uwa ce ne. Uwa na. To dan ubanka, dan uwarka, dan uban babanka, dan uban. Wa alaikum wa rahmatullah. wannan zan yi jan hankali zuwa ga bangare guda biyu na farko shine ɓangaren wayanda shi dakta Hussein yake jawo hankali da kuma bangaren shi kansa dakta din ko shakka babu akwai na saurari wannan duka bayanan da dakta yi gaba ɗaya akan wannan baiwa Allah da ta mutu da farko daga bangaren ta ina roƙon Allah madaukakin sarki ya ji kanta Allah ya mata rahama Allah ya gafarta mata ya yafe mata kusakuranta kuma in ta mu ta zo Allah ya sa mu cika da imani mu ma ya yafe mana kuskuren mu waɗanda mutuwar ta shafa ta taɓa kai tsaye suka fi kowa jin radadi muna roƙon Allah ya ba su ikon dangana ya musanya mata da abin da ya fi tare kai kuma waɗanda suke tare da ita Allah ya sa mutuwar ta zama musu wa'azi ta zama musu nasiha wanda dama Imam Malik ya faɗa cewa duk wanda mutuwa bata zama wa wa'azi ba to ba abin da zai zama wa'azi to wannan daga nan bangaren kenan duk sanda aka yi mutuwa dama ko malami ne ya mutu so ake ta zama muku wa'azi haka ko ɗan giya ne ya mutu so ake ta zama muku akwai wani wa'azi da kuka ɗauka a ciki to dangane da bangaren dr hussein wanda shine musabbabin yin wannan bidiyon a dan uwa a matsayin kan dalibin ilimi wataƙila ka karanta a targibu tarshif. to ban sani ba ko ɓangaren tarshib ɗin ka karanta ba karanta ɓangaren targib ɗin ba amma dai ko shakka babu ilimi ne mabayyani wanda ko da ɗalibi bai yi karatu mai zurfi ba ya sani annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi faɗa da dukkan mutumin da yake sabawa Allah ya fito na fito da shi amma idan ya kwanta ya mutu ko shirka yake yi in nan ta san annabi ne sauke a yafe mar dakta ba manufar shi ne Allah ya kona mutane ba zuciyarka kamata yayi kana jin cewa har waɗanda ba musulmi ba har mushrikai ina ma duka hannu Allah ya haɗa kawai sama aljanna mai karasa aljanna tana da faɗi me ya asararka in dai na shiga aljanna kowa na duniya har shaidan ma shiga aljanna misali ni mai na rasa tunda ba zai tsare min gidana ba abin nufi in muka kalli rayuwar annabi in dai da shi muke koyi mun ga cikin mushrikan da suka ba shi wahala da suka mutu kaga dai ai shirka kai ka sani na sani ta fi shirin fim zama laifi duk laifin da kake kwakwalwa na ita wannan wacce ta mutu da su ai kaga bai kai shirka da waɗanda kuma suka yi rayuwa tare da annabi face to face suka yaƙe shi ai bai kai wannan ba amma kai ka karanta cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya je ya tsaya akan kabarin su wanda har suka mutu ba su yadda Allah ɗaya bane ba su yadda Muhammad Rasulullah bane sallallahu alaihi wasallam amma ya je ya tsaya iya roƙon musu gafara amma Allah ya hana shi cewa استغفر لهم أم لن ta لهم إذ تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ya rasulullah ka daina musu ka daina roƙon musu gafara Allah ya ce ko ka roƙa musu gafara ko baka roƙa musu gafara ba kai ya rasulullah ko za ka roƙa musu gafara sau saba'in ba za mu yafe musu ba haka Allah ya faɗa annabi kuma annabi ya ce da abubakar siddiq Allah ya ƙara mai yadda ko dai cikin sahabbai ya ce da a ce in na roƙa musu gafarar sama da sau saba'in Allah zai ba Allah ya ce ko na roƙa musu sau saba'in ba zai yafe musu ba da na san in na haura saba'in nan zai yafe musu da na yi amma tun da ga Allah ya faɗa haka ba zai yafe musu da mai sannan annabi ya haƙura da haka duk wanda yanzu yake yin abin da ba daidai ba za mu yi tumutumu da shi mu yi kaci-kaci da shi musamman idan yaɗawa yake ba ɓoye yake yi ba amma muna tsaka da wannan rigima in aka ce ya mutu to gafara za mu roƙa mar haka muka koya daga annabi sallallahu alaihi wasallam har a cikin kafirai har a cikin kafiran maka za ka yi wahala ka ɗauko individual ku waɗanda bayan sun mutu annabi yake roƙa musu azaba ba za ka ga haka ba ba za ka ga wannan ba a musulmai kuwa har abdullahi bin ubay bin salul shugaban munafukan madina ba za ka iya tuna lokacin da ya mutu annabi masifa ya roƙan mabba ko kuma ci gaba ya yaɗa laifukansa idan mutum ya mutu muna da hadisin bukari da musulun ma ko ɗaya daga cikinsu ya rawaito ba na iya tuna hadisin ummu na aisha amma hadisi ne shahararre ko da ban kawo sanadi ba ka san shi wanda ummu na aisha ta rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa la tasubbul amwat kar ku zagi wanda ya mutu ma'anar zagi kar ku aibata wanda ya mutu kar ku aibata wanda ya mutu kamar ka tambayi annabi saboda me sai ce saboda shi wanda ya mutu ya riga ya tarar da abin da yi dan me zaka bata lokacin kanka zagi shi wanda ya mutu in ya cancanci zagi to ka huta ya taras in ko bai cancanci zagi ba to annabi ya hana ka zaka daura kanka nauyi haka ba basira ma a cikin zagin wanda ya mutu ko bata yi ba basira kwata kwata yanzu kai da kake ta wannan bayanin dakta me kake so mu fahimta so kake mu fahimci cewa eh ya kamata mu roƙa mata masifa a'a Allah mana kokin darki ya jika wanda suka fita amma yanzu ko su Hassan make up su ji fresh al'amin su sadiya haruwa da muke wannan rigimar da su sun addabi mutane sun murja da ake dauna rigimar da su yau idan suka kwanta suka mata, za mu ce Allah ya yafe musu amma kan su mutu za mu taƙi da su don kar a koyi da su wannan shine gaskiyar ilimi ni a fahimta ta TikTok Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuh jama'a ku ne na ku da Lola abubuwa sun yawa ana ta cece ku ce hayya hayya yawa wannan manhajar na tiktok amma bari fara daga kan usaini tukunna usaini mai wuta da aljanna usaini mai hukunta mutane usaini da aka baka damar ka hukunta bawa ka san ga wanda zai je wuta ga ayyukan da zai mutum zai iya shiga aljanna usaini usaini goma wanda shi ba tara bane shi ba ajazi bane to usaini ka fita sabgan mutane na lura wannan manhajan an yi rasuwa kai ne mai zuwa kushi a mutum yana kaza shi sa ka ce ai kaza kana nuna kai na Allah ne to duk na Allah baya tsaya hukunta bawa tsakanin bawa da ubangijinsa babu wanda isa wannan hukuncin na faɗa maka a baya to ne ka shiga taitayinka kai wannan da na san inda zan same ka I will give you a dirty slap saboda in ko za a researching za a researching not din kanka saboda na kaman a cikin not ɗinka akwai wanda ya taɓa kunciya anya ba ka ce ta yayi ka ba anya anya ba cikin gwata aka yi renan ka ba kuwa wani irin ballagazan mutum ne haka wanda ba shi da tunani bai bai san imani ba bai san tsoron Allah ba ai tsakaninka da ba akwai shine fatan alkhairi kai ka san me kake aikata za ka mutu Ko wannan George da kake mutane ba zunubi bane ka dauka ma kanka nauyi sai mutum ya mutu ka je ka ciyo ka ciyo wani dan hulanka da wani rawani kaman kaman kaman kaman tishan kauye ka zo ka sa wannan ka sa mutane a gaba kana magana akan wayanda suka riga da suka rasu waye baka waye me sheka mai hukunci Thou shall not judge. You don't have the right to judge anyone. Judgment is for God. duk wani abin da ake na za kaza kaza in kama mutum gyara tun yana da rai ba kada da hurumin da ka ce ma mutum ga inda zai je bayan ya mutu enough is enough enough is enough ku kuma mutane idan Usain ne yana magana da ke kuma kuma ga wasu ga ku ga yanayin ku sai ku yi ta bashi chance kuna ta biye mishi yana jin daɗi dan ya kare yi wannan har ya isa dinga magana kuna ba za ku dauki wannan mahaukaci wani magana ku dinga banza da shi har ku dinga mana sharing kuna babbaza duniya su gani Maganin da yake magana mai amfani ne da za a so ku duka duniya su gani banza gida humi shagir girbau jaki dan jakai duba komai bane face yan iska masu ɓata tarbiya kuma wallahi ina ma kashe da sauran irin ku masu irin wannan tunanin har mutukar kuka ci gaba da wannan iskancin ba ku daina fina-finai ba ai za ka iya tunawa lokacin da ka je ka yi wani waka bahaushiya ko aka kama ka kaje bursin to babu shakka ka sani za mu ɗauko shi kuma wani ma mu nuna ma shi ka san cewa muna da shi yanzu haka a hannu. Akwai wani labari da zan ba na lura da bawan Allah nan ya ɗauki cin mutunci a matsayin sana'a. To muna tambaya a gare ka, ku taya mu da sharin saƙon nan dan Allah. Kai wane ne baka su ɗin cewa kai mutumin kirki ne da har kake kiran wasu da fasikai. Kake wa addinin musulunci irin wannan katsalandan da irin wannan fazirci. To muna son jama'a su sani wannan fa ba malami bane dan iskan gari ne. Kuma abin da yake damun ka shine neman girma da hasada da neman suna wani irin kwantaci ne wannan <clears throat> kuma kana da da'awa abinda Allah ya ce ada'u ilallah ku kira zuwa ga Allah ala basirati a bisa hikima da hujja qala Allahu qala rasulu ku kira akan Allah da manzon Allah abu Allah abu manzon Allah shugaban da'awa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai taɓa fallasa wani ba ko ya kama sunan wani ya ci masa mutunci ko ya fito ya zazzage mutane to kana zagi da cin mutunci kana ɓata al'umma rai ta ya za a yi ka ja ra'ayinsu har su bi abin da kake so saboda haka kai ba da da'awa kake ba kana yi wa addinin musulunci ta'adi ne da katsalanda kai baka kai kai da'awa ba kuma baka da siga da basira da hikimar da zaka yi jan hankali a bangaren da'awa wai wai dr husaini waye baka doctor kai ba mutumin kirki ba ne waye baka assurance wahayi aka yi maka na cewa kai mutumin kirki ne kuma makomar ka kyakkyawa ce su ɗin da kake zagin su nasu ka gani a fili Allah kaɗai ya san irin mummunan abin da kake aikatawa su kaɗai ne ga waɗanda ba su musulunta ba nan ana buƙatar a jawo ra'ayinsu domin su musulunta su zama mutanen kirki idan sun ga ana yin haka na za su shigo addinin musuluncin ne tunanin za su yi to idan ni ma na shiga musuluncin duk ran na rasu za a ɗauko kuskure na a nuna wa duniya kuma a zage ni wai kana maganar cewa mutanen arewa akasari dabbobi ne jahilai ne kai a haka kai ne mai hankali mutumin banza saboda ka ɗora kanka mummuna ida shi yasa kake ganin kai ne a matsayin mutumin kirki kowa ya yi bai iya ba sai kai haka addinin musulunci yake wannan wace irin masifa ce da bala'i duk wanda ya bi ra'ayinsa ai duk wanda bai bi ra'ayinka ba kenan ba mutumin kirki ne a ka. kuma duk mutumin da zai yi zagi ya yi, ina tabbatar muku duk wanda zai goyi bayan wannan Husaini shi ma munafuki ne mai ra'ayi ne irin nasa maƙiyin Allah ne makiyin manzon Allah domin babu inda Allah ya daka ciwo mutane mutunci sannan ina jajantawa ina ban haƙuri ga iyalan wannan baiwar Allah da aka yi wannan tozarci ya kamata ku sani mutuwa ciwo gare ta babu kyau mutum komai munansa idan ya rasa a aibata shi ina ruwanka da abin da suke aikatawa Allah ya aiko ka ka isar da saƙonsa ne ta hanyar cin mutunci mun yarda da Allah ya ce ku kasance masu ambatona domin ambatona tunatarwa ne ga muminai amma ba ta irin sigar da kake ba idan ba baka iyawa baka da basirar da zaka yi abin nan to ka bari waɗanda suka iya su yi ba lallai ba ne ba sai ta wannan sigar za ka yi jan hankali ba ta cin mutunci da nuna kai ka iya me ka sani mutum nawa ka shiryar irin to assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu wato jama'a ni ban cika shiga irin magana idan naga an yi rasuwa ana ta posting din mutum in fito in yi magana ba saboda mu kankarin magana muke kuma abin ya zo ya zafi saboda yadda ake ɗaukar maganganun mu wani ya fassara da kyau wani ba zai mana fassara mai kyau ba da farko wannan baiwa Allah ne kamar yadda kowa ya san ta sunanta Saratu Gidado kuma yar Kano ce wanda take masana'antar Kaniwood kuma Allah ya mata rasuwa muna kyautata ma wannan baiwa Allah zato in muka dubi la'akari da irin watan da ta rasu da azumi bakinta kuma ko da a cikin wannan masana'antar ma tana ɗaya daga cikin mutanen da ake kyautata masu zaton cewa mutanen kirki ne ba za ka taɓa jin da tana hayaniya da wani ba da dai sauransu duk da ɗan adam ajizi ne in an same ka gutta nan ta za a iya samun ka da wani ɗan kuskure wanda kuma dama nobody is above mistake babu wanda ya fi ƙarfin ya kuskure Allah muna roƙonka da kyawawan sunan ka ɗari ba ɗaya Allah kama wannan baiwar taka rahama Allah karɓi bakoncinta Allah duk laifukan da ta yi Allah ka yafe mata Allah ka yi dubi zuwa ga aikin alkhairinta Allah Allah a yafe mata kurakuranta mun roki Allah don wannan watan na Ramadana da muka fita Allah mun yi tawassuli da kyawawan sunayenka Allah ka jikanta Allah ka gafarta mata Allah duk laifin da ta yi maka bai wakaci za ta iya daidai tana ba daidai ba Allah muna roƙonka da kyawawan sunanka Allah ka yi dubi a zuwa ayyukanta mai kyau Allah ka yafe mata abubuwan da ta yi na kurakurai wannan shine abin da muke bukatan duk wani bawa in ya rasu a dinga kyautata mai zato sai dai na ga akwai wani da ya fito yana magana danganta lititi college yana magana duk lokacin da mutanen su suka rasu a yadda ake yi kaza kaza suna jin daɗi wannan ba shi yake nuna cewa kuna kan turba mai kyau ba duk wanda ya san fim haramun ne duk wanda ya san mece ce waka haramun ce inda kiɗa ya shiga a addinin musulunci akwai waƙe wanda babu kiɗa ko zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam an yi amma irin waƙoƙinmu na yanzu da sharri ne da ƙarya da ƙazafi da ɓatanci ga wasu mu wannan mu ɗauke su abubuwan da suka zama halal ba a sanin mu su haramun ne so ku daina la'akari da dan mutum ya miki an fito ana posting da sauransu shi yake nuna cewa ku mutanen kirki ne abin da kuke mai kyau yan kudu arnan kudu ko kuma na america su ma sun mutu haka ake postin ɗinsu a inda suke ba hakan yana nuna su mutanen kirki bane ko kuma wani abu yawa duk wanda zai gyara ya gyara kafin lokaci ya ƙure daga lokacin da Allah ya ɗauki ka abubuwan ka na alkhairi su za su taimake ka duk wani abu da kai na sharri wannan ka da ubangiji ne sannan ina kira ga yan ganta Lititi College mun ga bidiyoyi kuna ta fitowa kuna posting kuna kuka dama ku ba kwa iya wa mutanen ku rana sai sun mutu lokacin da suke da rai ko da wani abu suka yi bara ku iya promoted ɗinsu don kasta ci gaba su fi ku ba ba ku da lokacin nuna musu soyayya sai sun mutu duk wanda muka mutu ya ɗauki hoton mai postin Allah ya saba mu yafe ba in kuma taimakon mu kake so kai to ka taimake mutum yanzu muna rayu lokacin da muka mutu baka da wani abu da zaka mana iya addu'ar ka muke so ba sai kai postin ba Allah ka ji kanwa da ka yafe mai abubuwan da muke kuma shi zai taimake mu shi yasa a kullum muke kokarin mu dinga kyautata muna yin wasu abubuwan da ko mun mutu za mu ci darajar wannan abin a gaban Allah babu kuma darajar da zaka ci irin soyayya fiye halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in tun da aka haife ka sallah kake har ka mutu sallah kake in ka je wa Allah babu san Allah ba a ranka wallahi sai ka shiga wutar jahannama wannan faɗin Allah ne kira da nake ga yan Litici college masu nuna suna alhinin rasuwan wannan baiwar Allah mutu ne kirki to kar wani ya je gidan gala ko kuma gidan rawa mun san an yi bukin nan ku za ku tafi da tarbiyyar yaran mutane to in dai soyayyar da gaske kuke mata ta ci wannan darajar kuma ta kara na cewa wata daga cikin ku ta rasu maza da matan ku kowa ya zauna a gida ya zauna ya mata addu'a kar a tafi bata tarbiyyar mutane shine zamu gane cewa ku na gari ne duk uban da muka ganshi a gidan rawa yana ihu mun san abin bai dame shi ba sai mun kafa hoton shi mun faɗa mai gaskiya ko zai ji ko ba zai ji ba Allah muna ka ba dan halin mu ba dan soyayyar da muke wa ka Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah ka sa mu kyakkyawan ƙarshe Allah ka rufa mana asiri duniya da lahira Allah ka raba mu da kunyar duniya ta lahira Allah ka kunyata mu duniya da lahira wassalamu alaikum tsofaffi ne ya ce dc ya kamata ku shafi kan bawan allah nan sakamakon ya raina tsofaffi saboda ba malamansa ba ne to wannan dan shegiyan mai bakin jaba mai hancin biri idan bai wannan abun ba ba ya ku tautume shi ba unguwansu fa da kuke gani fa rayuwar dabbobi suke a unguwansu wannan makocin yana gaba da wancan wannan yana gaba da wancan da na duba unguwarsu na estimating gidaje wallahi ba su wuce biyar ba amma masallatai goma na irga unguwansu masallatin jimawa uku tsabagen raba kai tsabagen jahilci to in bai zagi tsofaffi ba wannan baya ku tume shi ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya ce a darajar furfura ko ta uban wane ne amma bari ka ga yadda yawo wannan bawan Allah saboda ya ci mai mutunci kuma wannan bawan Allah ya haifi babansa ba bari gani ni ma da nake kama cikin waɗannan bayan Allah a ƙarya ne wallahi to yanzu ka duba saboda ya ci mai mutunci kaɗai ya ɗauko hotonsa ya saka a cikin wannan abun kuma wannan mutumin ya haife ka ya haifi babanka babanka ma bai yi rayuwa da shi ba amma ka ɗauko hotonsa saboda ka ci mai mutunci yan ka 'yan shi'a da 'yan ashabul kafi idan kuna da haɗin kai Allah ya tsine mu duk ɗan shegen da ya ɗauko hoton malamin ku ko kuma hoton baban ku ya kafe ya zage shi ku ɗauko wanda ya fi ji da shi ya fi daraja shi ku kafe ku yi fata-fata da gindin babarsa idan ƙasar dan uwarta za ta tashi ta tashi dole in kuka rama dole jami'an tsaro za su shiga ciki wannan iskancin da ake ciba furfura mutunci zai ragu rashin haɗin kai na biyu shine ɗan uwanku zai zauna ya bidiyo ba kwa sharing ba kwa pushing din shi yanda zai tafi viral in ba don haka ba da tuna hukuma ta shiga cikin wannan abun ta yi maganin iri irin wayannan masu zauna a zama a rural area kazaman nan wayannan yan dattin sai wannan dan neman sunan kazami dabba kare ai kai ka ce za iya ai mu je zubawa da ni da kai mana ko ni ko kai dan gusun ga ko kafarka ta kai ka mana ana azumi amma ba kwa duba darajar azumin nan kullum kullum damuwan ku ɗauko hoton bayan Allah ko kuma bidiyon bayan Allah da suka yi akan musulunci na ci gaba kai baka yi koyawa mutum alwala ba mutum ya yi abu na ci gaba wa musulmai ku fito da shi ku nuna kuskuren mutum ku kuskurantar da mutum ko da a ce mutum ya yi, ya yi daidai kuskurantar da mutum saboda tsabagen neman suna neman followers jahilai dabbobi wallahi ni wa in antu udina ga shege kafasa kai in banda sunnar annabi tana taka mana burki kai dan iyayen kan bane sunnar annabi tana taka mana burki kai ka isan kalle ni ma wai kace zaka taɓa ni su afirka rashin ji su waye in iska social media wani to me yasa ka daina ai da sai ka ci gaba ai ko ni ko kai ko mu ga wane ne zai gaji bidiyo talatin na niyya na maka wallahi sai na nuna wa duniya tsirararka sai na nuna wa duniya cewa kai burtar rana man aka biya ka zaka iya yi kai jahili ne kai karan wutan jahannama ne na rantse da Allah inda a ce ni ban zo musulmi ba da kai da wancan jahilin kafirin can na Bauchi a ce wai hannun ku zan karbo musulunci na rantse da Allah gwaran mutu kafiri don gusun uwar ku. saboda gabaki ɗaya in dai ka san siffal kawarij kawarij kawai za a kira ku ku kawarij ne gabaki ɗaya duk wani da'awan ku na kawarij nan kai mai murna kana ganin yana zagin wani gefe to kai ma dan izala ko kuma dan salafiyan bari ka ji da ya faɗa akan ibnu taymiya gashi bidiyo na ƙarshe a kan ibn taimiyya ɗalibansa sun zarge shi da luwatsi kamar yadda za mu kawo daga bakin ibn al jauziya wanda ko dai giya yake sha ko ku kore shi ku ce ba ɗalibin ibn taimiyya ba ne wanda kuma ƙaryar duk wani bawabi ya kore ibn al jauzi ya ce mishi ba ɗalibin ibn taimiyya ba ne ko bai fahimci ibn taimiyya ba to an zarge shi da luwatsi wannan tahaddi ne wanda khas bata mata rai kai ya sa aljanna firdausi ita ce makomata ya albarkaci bayanta wato hajiya sa'atu ki da wani halinta da nake so shine ba ta faɗa ko da bata mata rai kai ta ɗan nuna fushi na ɗan lokaci kankani sai ga ta zo ta hushe har ta neme kama domin kuyi hajiya za ta gida da babu maganar kuɗi a gabanta in ga ta dage wajen neman kuɗi to so take ta ba wa 'ya'yanta su wa 'ya'yanta almajiran nan da mabarata kullun rayuwar ta burge ni take yi kullun rayuwar ta so nake in koyi da irin ta. kullun rayuwar ta babu abin da ba ta duk inda ta je za a ga dama tana ga uwarku ta zo uwar marayu kuma takan je ta ɗauko yara daga gidan marayu to adopting din su zama 'ya'yanta ta gina musu rayuwa mai kyau ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba za ta guda ɗaya kowa ya san cewar ta ba da gagarumar gudunmawa a wannan masana'antar tamu mai albarka ta Kannywood. Da su aka kafa ta kuma har yanzu tana nan ludayinta yana kan dawo. Kuma har gobe akwai ai mutum ya yi asara ba karamar asara ba a wannan duniyar da take tafiya da wuri ka zo ka tara kuɗi ba ka more kuɗi ba ai maganin kuɗi a kashe kwarai duk wanda ya samu wallahi ka tsaya ka darje ka daka iya duka wallahi to me amfanin su ka gaya mun me amfanin su dan ka zuba kudi a aljihun ka kana ganin abun bukata baka kashe ba me amfani ka ci abinci mai kyau ka saka sutura ka tarfin asiri ba alfahari ka gina gidan zaman ka cikin yalwa da iyalinka da 'ya'yanka ka samu abun hawanka na arziki da kai da 'ya'yanka da 'yan uwanka ka taimaki 'yan uwa da dangi ka ba wa mutane mabukata Allah ya ta kawo maka shi ne daɗin kuɗi amma ka zo kana ta ganin lambobi kawai kana haɗa kuɗi sai lamba kake gani a waya sun gama da kai suna can kuɗin suna cin more suka yan barka da lamba a waya san su da tsada wallahi wallahi akwai tsada kayi kokari akwai su kuɗi da yawa na sani in yanzu komi ya tashi komi ya ƙara kuɗi wallahi na gode kaji ubangiji Allah isa ka gama da duniya lahiya Allah ubangiji ƙara maka zaman lahiya da ƴan uwanka da uwayenka da kowa wallahi a nan garinku da ko ina a duniya ina maka fatan alheri ɗana Allah shi maka albarka Allah Allah ya ƙara maka yawan arziki ya rabbil alamin Allah Allah Allah ya kare ka daga sharrin makiya Allah ya kare ka da sharrin masu sharri Allah ya ɗora ka a kansu Allah ya kare ka Allah ya ƙaro maka kasuwancin kai mai albarka yi albarka duk abin da ka saidawa Allah ya sa su albarka na gode na gode ɗana Hassan